Sashen Hausa na Studio kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 12 ga watan Janvier na 2024. A cikin shirin za ku yi cewa wato wasu mutane ɗauke da makamai sun kai hari a wani shingen binciken jami'an zandarma a kan hanyar Sajida da mai jiya. a cikin wannan shiri za ku ji shugaban kungiyar ma'aikatan hannu na agadas dangane da tasirin da takunkuman kungiyar yawo a fannin ayyukan hannu rahoton musamman na yau ba sabon ba wato zai magana akan yunkurin hari na kungiyar boko haram a ƙarshen mako a difa rahotanni sun bayyana cewa wani wasu mutane dauke da makamai sun kai hari jiya da yamma a wani shingen binciken jami'an tsaro na jandarma shingen yana da tazarar kilomita goma sha uku da birnin yamai akan hanyar sayi kawo wani lokaci da muke baku labarin ba wani bayani a hukumance dangane da sakamakon wannan hari za mu dawo akan wannan batu a shirye-shiryenmu na gaba a maricin shi wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ba sun ɗauke wani mutum da motarsa da tarsal katkat kusa da ƙauyen cilal beji mai tazarar kilomita 25 da birnin yamai mutanen da aka ɗauke mazanin garin uri gila ne a lokacin da yake kan hanyar ta dawowa daga yamai bayan da ya kai wani marar lahiya makusantansa sun bayyana cewa ya yi bulaguron ne tare da yaransa guda uku waɗanda suka samu suka tsere takunkuman da kungiyar shirya da kuma kungiyar imawa suka kakabawa a kasar nijar sun taba fannin ayyukan hannu a agades ma'aikatan hannun da dama da ke yin balaguro zuwa wasu kasashe na afirka da turai ba su samun wannan dama a halin yanzu a cewar tanna risa shugaban village artisanal na agadas a zantawar shi da musa mamman matsalar ta shafi bangaren mu na aiki sosai domin kafin shirin mulki kasuwanci da yawan bude ido sun tsaya tik a agadas ko ya san da haka na cewa an yi juyin mulki masu fasaha da suka rage zuwa turai lamarin da ya shafi bangaren aikin hannu ganin cewa masu fasaha suna bulaguro su ne suke sayan kayayyaki akwai masu aikin hannu da suke kerawa akwai kuma masu aikin hannu da suke saidawa waɗanda suke saidawa su ne suka rage zuwa turai ganin cewa ofishin jakadancin Faransa da ke Nijar ya rufe kofa yanzu dole sai an nemi wasu hanyoyi yanzu dukkan masu aikin hannu da suke fita sun sauya hanya domin tafiya waɗannan mutane suna nan suna tunanin bullo sabbin hanyoyi domin bunƙasa ayyukan a makonin baya bayanan farashin kayan abinci ya faɗi a gaya wannan sauyi na farashin an yi la'akari da shi a kayayyakin abinci daban-daban na ɗanyun kaya Adamu Dandakwai shugaban sashen ƙididdiga wato na amfanin gona ya yi ƙarin bayani akan farashi da kuma sauye-sauyen da suke samu lokaci zuwa lokaci. Sabbin cimaka suna fitowa farashin yana ɗan ƙara sauka. A satin da ya gabata kilon dawa ana sayar da shi dala 60 da 'yan tamomi. Akwai wani lokacin baya kilon ya taɓa zama dala 80 da 'yan tamomi. Gaskiya akwai sauƙi. Buhu na kilo garam 25 ana sayar da shi jika goma sha hudu da rabi jika goma sha biyar. An samu ragowar dala 100 a kan kuɗin buhun shinkafar. Masara ba a samu canjin farashin ba buhun ana sayar da shi jika 25 albasa ana sayar da buhun a jika 75 yanzu ya dawo jika 55 a shekaran jiya karamin buhu ana sayar da shi jika 25 ja albasa ta najeriya da ta mamaye kasuwa shi yasa farashin albasa ya sauko rahoton bincike akan kasuwanni na kayan abinci na gona na farkon wannan shekara daga ma'aikatar bada labaran farashin kayan abinci sima ya ambato karin farashin wasu kayayyakin abincin ka fasara rahoton da musa hassan ya haɗa muna a kai Duk da lokacin girbi farashin cimaka ya ɗan ƙaru idan aka kwatanta da shekarar bara a daidai wannan lokaci hatsi ya ɗan ƙara farashi farashi mafi ƙanƙanta an same shi a yankin maraɗi inda kilogram guda yake 44 kimanin jika 21 da rabi kuɗin sefa na buhu mai ɗaukar kilogram 100 kuma an samu farashi mafi ƙaruwa a yankin agadas inda kilogram guda yake 80 ba biyu kimanin jika 35 kuɗin sefa na buhu mai ɗaukar kilogram 100 farashi matsakaci na dawa ya karu sosai da kashi goma sha biyar cikin ɗari. Farashi mafi kankanta shine dala arba'in kilo guda da aka samu a yankin Zandar. Ku rike cewa ana samun wannan cimaka sosai ganin cewa an yi sabon girbin dawa a wannan yanki. Farashi mafi girma shine tamanin ba hudu na kilogram guda da aka samu a yankin Agadas. Farashi na masara da yawanci ake shigo da ita na fuskantar karuwa inda farashi mafi kankanta shine arba'in da shida na kilogram guda da aka samu a Doso yayin da farashi mafi girma 80 kilogram guda a can yankin Agadas amma farashin shinkafa da ake shigo da ita na hawa tare da kashi 36 cikin 100 kinan farashin kilo guda yana wuce dala 100 zuwa fiye da 160 kuɗin sefa musamman ma a yankunan birane. Yanzu haka muna cikin lokacin sanyi sosai lokacin da kuma iska ke kadawa a wani lokaci fata na sauƙin bushewa. ko ya ake kula da fatar saidu rabiu likitan fata a babbar asibitin jihar difa ya ba da amsa a hirar shi da mani musa fatar jikin mutum tana buƙatar a kula da ita ana buƙatar mutum ya yi wanka sau ɗaya ko biyu a wuni ko da bai yi bai sau ɗaya sannan a rika shafa mai wanda zai sa jiki ya yi laushi kamar irin su bazilin musamman kula da jiki yau da kullum a rinka amfani da ruwa da ba su da zafi sosai a lokacin sanyi za ku ga jama'a suna gudun ruwa kama daga manya har zuwa ƙanana alhali barin jiki ba tare da kulawa ba yana iya haddasa haddasa cututtuka da dama. A gingime jihar Difa an samu ci gaba sosai a fannin ilimin 'yan mata a shekarun baya-bayan nan. To sai dai kalubalen da a akwai har yanzu ne na rike su a makaranta. Bintu Ahmed mai kula da sashen karatun ɗiya mata a ma'aikatar ilimin kananan makarantu na gingimi a da Abdullahi Maina. Idan aka ɗauki yankin jihar Difa musamman gundumar gingimi ba mu da matsalolin shiga 'ya'ya mata a makarantun boko saboda ko a shekaran jiya mun ziyarci makarantun firamare da dama a cikin dukkan makarantun da muka ziyarta adadin mata ya fi na maza yawa don haka ba mu da matsalar shiga 'ya'ya mata a makarantun boko a ɓangaren firamare a wajen rubuta sunayen 'ya'ya mata ba matsala wajen riƙe su su yi karatu ne muke da matsala. Misali idan aka ɗauki ƙabilar larabawa a wajensu mata suna yin karatu ne daga ajin CE zuwa CMD ba su zuwa har college ko kuma lise. Daga ajin CMD sai a yi musu aure. A wajen akwai matsala auren wuri sai su ce za su aurar da 'ya'yansu mata. Wannan al'ada su ce. ma'aikatar kiwo ta jihar maradi ta gamsu da yadda shirin hudun dabbobi na 2022-2023 ya gudana sama da dabbobi miliyan hudu na jihar ne aka yi wa shawarar kafin cuta kamar pest da ke kama kananan dabbobi da kuma cutar huhu ta shanu dr bubakar isaka shugaban sashen kula da lahiyar dabbobi ya bayyana cewa kamfen din 2024 tuni ya soma a cikin wasu gundumomin abin da ya shafi shaushawa ga kananan dabbobi duka dabbobin da suke da watanni fiye da uku da ya kamata a yi wa shaushawa a yankin jihar maradi sun kai miliyan hudu da dubu ɗari da tamanin da biyar da ɗari shida da ishirin da biyu a cikinsu mun samu yi wa dabbobi miliyan uku da yan kai kwatankwacin kashi tamanin da takwas da ɗigo a cikin ɗari abin da ya shafi manyan dabbobi mun samu yi wa dabbobin shaushawa dubu ɗaya da yan kai kwatankwacin kashi

Hamidu Casa wani mai gyare-gyare ne wato na karafuna a birnin Gaure. Yana tafiyar da aikinsa ne ta hanyar gyaran tsofin motoci ya kuma yi amfani da su. Aikin nasa ya wa 'yan kasuwa rai da ke amfani da motocin nasa don zuwa kasuwanni na mako-mako. Ga da ta hada shi da Umu Umaru. wallahi mu mota in an gama da shi muna iya mu saye mu je kaya wanda bai yi mu ta Nigeria mu sayo kaya mu zo mu gyara mu mai da sabuwa mu wanda muke yi kenan kayan aiki ne ba mu daga hannun mu ba mu da ƙarfi muna dubara da yana muna yi haka na haka muna iya mu da ta sabuwa muna dai kulaji ne mun gani ba ta yi inda ya rube mu ɗebe wannan mu sa wani wuri mu gyara mu mai da isa dan ba ka da ƙarfi baka ka samu abin kirki balle yanzu da kaya ba su sayo to ina samun bakin gwargwado na dan ina samun abin da ni biya mu kaina muradi wallahi muna bi dan proje ya taimaka muna muna bi dan gwamnati ya samu na hannu na gane ta daina yashe ta mutu ba ga da ita ni ko ni saye ni zo ni gyara ina amfani da ita kuma ba ɗaya ba ba yi to wallahi burkulazi dai ni kama yi sai da ni gyara shi ki su bi ma na duka kowane yana aiki kuma kowane yana cin amfani shi yanzu kuma sai rahoton namu na musamman cikin daren asabar shida zuwa lahadi bakwai ga watan janvier garin difa ya fuskanci yunkurin wani hari daga mayakan kungiyar boko haram an samu musanyar harbe-harbe tsakanin jami'an tsaro na gwamnati da kuma maharan ga fasarar rahoton gidi abdulrahman an dangane da wannan al'amari Al'ummomin Difa sun yi mamaki da jin karar bindigogi wanda a cewarsu ya zama tsohon tarihi sun bayyana damuwarsu gaba wannan yunkuri. Abin nan an da shi kuma ya ta da mutane hankali. Ƙarar bindiga ce sosai mai ƙarfi ma wadda ba a yi tsammanin ta. Tun daga wannan lokacin ma kuma ba samu dama yin kwana ba. Wallahi mun ji tsoro. Bindiga ne Shi ne ya ba mu tsoro. ya kiyaye gaba. Ni har jini na ya hau sosai. Na tashi wani jiki na duk yana karkar karkar karkar. Muryan bindigan da na ji ni na dauka ma abun mafarki ne ke kasan san yanayin zaman lafiya da ka samu wallahi abubuwan da ya faru wannan gaskiya ya razana mu sai dai za mu ba shawara duk abubuwan da muka gani duk da bamu yarda da shi ba ai kokari a sanarwa da jami'an tsaro wanda yake kusa da mu babu wani labari cikakke da aka tabbatar na mutuwar mutane daga bangarorin biyu lamarin da ke jawo ayar tambaya zuwa ga masu kare hakkin dan adam musamman ma kamar su alhaji mustapha alamai coordinator cnd ashidifa su amin zaro a gani na shiru ne suka yi watakila don shiru din ne yayi yawa shine suka zo suka taba muna kira da yan kasa su zamanto cikakken dan kasa ne soji shi an koya mushi wasu abubuwa an bashi makami kai an baka lafiya an baka idon gani an baka kunnen ji to ka ba ma masu makamai labarin da za su kare kansu za su kare don soji in yana da labari zai kare kanshi zai kare kasa shugaban kwamitin zauren zaman lafiya ccp yana ganin cewa hukumomi ya kamata su kaddamar da tattaunawa tare da da shugabannin al'ummomi da sarakunan gargajiya domin samun mafita. Abun bai kare ba, gwamnati ya kamata ya sa ido, balle ma zamanin soja yanzu. Yanzu nan mafitan gari ta baya wajen makabarta wannan. Hanya ce wanda yake hutowa ya ta har bakin kogi a tsallake. Hanya ce wanda za a dauka komi da komi a bita nan nan zuwa bagara don mi gwamnati baya aje soja kamar su gard don mi ba a kawo police back wanda yake bin bayan shi ni kiran da zan yi gwamna ya kira mutane masu gari da hakiman gari a tambaye mutane miye ne mahuta a sake lale a yi veye garin ma gaba daya a sa mishi ido a tashi a saya lokacin da abin da ya yi karfin wannan ma an rige gari yanzu ma an sa ido abin mai sauki ne. ku rike cewa jama'an tsaro sun samu nasarar korar 'yan ta'adda a lokacin da suke yunkurin kai hari ga birnin difa. Marla masu haure karshen labarin kenan na malicin yau yanzu kuwa zan farko ne da Karim Hasumi Guruza dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari a akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.